وعلى آله وصحبه ومن يتبع هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مصباح الصالح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام saka shi farko aljulusu zama domin sallama da kuma tsakanin sujaran ka guda biyu duk tamami a cike da tsakanin sujaran ka guda biyu a cike ثم اثنينان في الصلاة واعتدلي واختمي بتسليم بأل كي تمتثلي sannan sai natsuwa a cikin sallah shi ma farilla ne sannan sannan ka daidaita daidaituwa ma farilla ne waqtin bi taslimi ka cika da ainihin sallama in za ka yi sallama ka sa al'asalamu alaikum kai tamtasili domin ka bi umarni kai tamtasil don ka bi umarni مسنونها ثلاث أشهر فانقلي a في الركعتين الأول wato أنت guda goma sha uku ne fankuli ka ciran tozu ga sunan nasi wato nakalan ka ciran tozu ga sunan wa suratun fi rak'atayn wato sura a cikin raka'a biyu na farko sura bayan mutum ya karanta fatiha sai ya karanta sura a cikin raka'a biyu farko wal jahr wa sirr wa min wa min qiyami wa kullu tartibin siwa al da bayyanarwa da kuma asirtawa an gane ku bayyanarwa wurin da ake bayyanarwa da asirtawa wurin da ake asirtawa sannan kuma ya to a tsaye an gane ku a karanta a tsaye ba a zauna ba wa kodin tasbirin ciwon irami da kuma kowane kabbara banda kabbaran harama kowane kabbara banda kabbaran harama eh wa sami'a Allahu liman hamida ala al-imam wahdahu wal munfarid da kuma fadar sami Allahu man hamida ga shi kadai da kuma munfarid da mai sallah shi kadai an gane ku fadar sami Allahu liman hamida liman ya ce a wato shi sami Allahu man hamida ga shi kadai da mai sallah shi kadai kenan wannan bai yake nuna mana wanda baya sallah shi kadai ba kamar a ce yana bin liman yaya kaga su a maza malikiya idan kana bin liman wato kai ba za ka ce sami Allahu liman amida ba shi liman shi zai ce sami Allahu liman amida inda malik kai kuma sai ka ce rabbana wa lakal hamd kenan kamar ayyuka ne wanda aka raba kowa ga wanda zai dauka wannan shine fahimtar wa malikiya an gane ku amma idan ka duba hadisai yadda suke tafiya da liman da mai sallah shi kadai da mai bin liman kowanne zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd duk guda biyun gaba ɗaya za a faɗi su an gane amma nan ana maganin fahimtar malikiya kan wannan matsala ɗin eh eh nawa ne eh zanen kuma akwai hadisin da shi ma masu Allah ya yi ya ce sabi Allah ya ce shi ma ya ce rabu na lakal hamd ha shi manzo Allah ji manne buhari ya kudu wanda ya ce rabbana wa lakal hamd bayan ya ce Allah wa liman hamida to an ka guda biyu kaga liman ya faɗi Allah wa liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamd idan wannan maganar ba wai aiki aka raba ba a gari kowa daga cikin liman da mamu kowa zai faɗi wannan Allah wa liman hamida rabbana wa lakal hamd to akwai akwai hadisi amma ba wannan hadisin bane shi kadai za a yi jam'in hadisan ne sai a fitar da hukunci eh na'am والتاسع الجلوس na tara zama domin sallama wa bayna tadakkai da kenan zaman da ake dan sallama shine farilla an gane ku zama wanda ake yi domin sallama farilla ne kenan zaman ta tahiya nan shake nufi zaman ta tahiya ba farilla bane a wajen alkiya wato zaman za a yi tahiya a yi salatin annabi a yi kaza ba shi suke magana ba ya yi magana bayan mutum ya yi tahiya ya yi salatin annabi ya yi azkar me ya rage mai sallama to wannan zaman da za ka yi don kaɗai, yi sallama ɗin nan sakon nawa ne kaga ba zai wuce sakon rubu to wannan ɗan zaman ɗan sakon ɗin nan ne malikiya suka ce farilla ne ba wai sauran zaman da ake na tahiya salatin annabi wannan sunna ne kun lura na'am wa bayyana take da kuma tsakanin sujadan ka guda biyu a cike sannan natsuwa a cikin sallah wa tadil wa wa maka daidaita waqtin bi taslim ka cika sallah da sallama bi al ka cika shi da al kai tamtasil domin kai biyayya ga sunna hmm. masnunuha salatu ashrin fanqul sunnonin ta goma sha uku ne ka ciranto su na wasuratun fi raka'atayn al-awwal farko sura a cikin raka'a biyun nan na farko wal daru was sirru da bayyanawa da asirtawa na'am wa min qiyam kuma a yi sa tsaye kada ya zama an yi azabi wa kullu takbiratin suwa al-ihram da kuma kowace kabbara banda kabbaran harama wa sami'a Allahu liman hamida da faɗin sami Allahu liman hamida ala imamin wahda Galiman shi kadai walin farid da kuma mai sallah shi daga liman shi kadai da kuma mai sallah shi kadai banda mai bin liman والعارية نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعارية مؤدة wato wal'ariya mu'addat wato aro akwai aro wanda ake ake ainihin dawo da shi yadman ma yugabu ne eh, aro wanda ake dawo da shi dan ariya kana biyu ne akwai ariya madmuna akwai ariya mu'addat ariya madmuna shine wanda in mutum ya karba aro ba zai dawo da shi ba sai ya biya an gane in mutum ya karba aron mashin ba zai dawo da mashin da ba zai siyo wani mashin a zai ya ya yi siyo wani ko ya bada kuɗin misali amma shi ariya mu'addat shine wanda mutum zai dawo da abin da ya karba kuma mutum ya karɓi mashin zai dawo da wannan mashin da ya amsa kun gano wani ko to mutum zai biya abin da ya faku a gare shi duk abin da ake iya koyewa misali ya ruwaya bai dawo da shi ba zai biya ko tunda ana iya koyewa waya ba a sani ba na'am wala yadmanu ma la yugabu alai wato ba zai biya abin da ba a koyewa ba irin mota irin misalin mashin kan wani na al'amura abu ne wanda zai yi wuya a koyi irin wannan in ya ce ya bace shi amintacce ne za a yarda min dai idan ya kasance an san ta ajali dama mutum ne wanda ya saba amsan abin mutane ya zai siyar ko ya yi amfani da shi ya ce ya bace na'am bin abin wato ba a biyan abin da ba a iya koyewa kamar bawa ko dabba illa an yi ta'adda sai dai in ya yi ta'addanci wal muda'u in qala radattul wadi'a shi muda'u shi wanda aka bashi ajiya idan ya ce na mayar maka da ajiyarka da ka bani ajiya fa na mayar da shi suddika za a gaskata shi illa an yakuna qabadaha bi shahada sai dai in ya kasance ya amsa da shaidu ne ba kullura sai dai idan ya amshi abin da ne da shaidu wa kala zahabat wa huwa musaddaq idan ya ce abin ya tafi abin da ka bada aro ya gudu to shi za a gaskata shi bi kulli halin ta kowane hali saboda mutumin da ka ba amana ka ba shi ajiya to ka san amintacce a gare in har ka ɗauki dukiya ka ba mutum ka yarda da shi ne ai ba wuce ya ce ba a ba bera ba a ba ne ajiyar nama idan aka ɗauki nama ka ba bera ka amince da shi ne kar ka zo ka gaya mana cewa ba bera ya ci jima nama to haka nan shi maka zalika idan ka zo wato ka ba mutum ka san wannan mutum mace amana ne sai kuma ka ba shi ajiya na zuciya to shi ma wannan za mu ɗauka ka amince mishi ne idan ya ce ya ɓace ba zai biya ba wala ariyatu la yusaddaqu fi halakiha shi aro ba a garkatawa wajen hallakarta idan mutum ya karba aro sai shi abu ya hallaka ba za a gaskata ba lima yudafu alai a cikin abin da ake fakuwa a gare shi ake iya boyewa wa man ta'adda ala wasi'atin duk wanda ya yi ta'addanci ga ajiya zai biya wato an bashi ajiya an ce abin ta cire ko an ce duk wanda aka ba ajiya menene shi amintacce to da ya ga an ce amintacce da zai kawai barin yi ta'addanci a kan abu da ka ba shi ajiyar kuɗi kawai sai ya yi amfani da kuɗin kawai je ta juyawa sai kuɗin ya ɓace ko kuma ya je ya yi amfani da kuɗin kawai ya ta ce bari a gidan shi da aka tambaye shi ce kuɗin ya ɓace sai daga baya labari ya tabbata cewa ce bari ya ta yi da wannan kuɗin wato a takaice dai an ba shi ajiya sai ya yi ta'addanci ya sarrafa dukiyar ta inda ba a umarce shi ba misali ajiya aka bashi shi wasu sai yayi wani abu da ba sa shi ba Ba nan wajen bai zai biya eh. kanar da na nira farar da fi surratiha idan ya kasance dinarori ne sai ya mayar da su cikin jaka sun mahalakat sannan sai suka halaka faqad kutulifa fi tadmini to hakika an yi sabani wajen biyan sa an yi sabani wajen biya wa man biyu wani wani in dinari ne wato da mutum aka ba mutum sai ya bude su ya bude ya duba sai kuma ya bayar cikin jaka sai daga baya sai suka hallaka to an yi sabari zai biya ko ba zai biya ba tunda dai an ga an kirga an bashi ya gari wa yake ƙara cirowa ya ƙara dubawa to wannan dubawa da ya kira wani ɓarawo ya gani zai kwashi to wa manin tajara bi wadi'a to wanda ya kasuwanci da ajiya da ka bashi ajiya sai kama juyawa ha ba zalika makaro. wannan makaruhi ne abin da yayi ba da kyauta ba makaru wa haram bane wa rihlu amma riba ba nashi ne amma ya bace ba al kharaj bi zaman a gani in ya bace tunda dai kayan ka ne baka ce mai kasuwanci da shi ba sai zo yana kasuwanci da shi zai biya amma in har bai bace ba to yayi makaruhi na murrifula in kana da ayyana kuma riba nashi ne in ya kasance tsaban kuɗi ne a gane amma in mutum ya baka ajiya sai ka ce masa wannan ajiyar da ka bani zan juya ma in ka zo neman kuɗin ka sanar da ni da wuri in ba kuɗin kuma ya yarda kullum na dan ana yin haka kamar a cikin sahabbai akwai Zubairu bin Al-Awwam radiyallahu anhu shi haka yake shi ka zo ka bashi ajiya zai ce shi gaskiya ba zai rike ba sai dai in ka yarda ya juya an gane wannan ko sai dai in kayar zai juya misali sannan wajen ka ce kayar zai juya shi kenan magana ya kare an gane ku na wa in ba alwadi'a wa hiya idan ya siyar da ajiya alhali wannan ajiyar kadara ne shi rabbu ma yukhayyaru wato ajiya ne aka shi zai ya siyar alhali kadara ne to mai ita an bashi zaɓi fi saman ga kudin wannan kadara ɗin? awul ko kimanta ranar ta'addanci ranar da ya ta'addanci ya siyar da wannan abu yaya da riba na ba shi wanda ya zo na aji ce aji wa kowa ki sai zo duka ake an ba mai abin da sai duk kudin gaba ɗaya zai baka ya siyar da duka kudin duk kudin zai baka za mu kuɗi kuɗin ka zai baka sai ya cire ribar shi inda da a ce za a samu asara shi zai asara ba shi mai da a baka ajiyawa ba tare da mutum ya ba da shan cewa zai yi amma in za a kawo a faɗi lokacin idan ana sa amsa a faɗi a faɗa da wuri saboda ya da kuɗin hmm. bai faɗi wannan ba to bayanin da shi nan malamin nan maganin can makaro me aka duba aka wani suka fara mm, saboda idan ya bace za ka biya kuma kuɗin nan da ka juya ba za a ce kai tsaye kayan haramun ba ne an gane da ya baka amana sai ka juya shi wato kayi abin da baka so kayi abin da ba a so tunda bai baka izini ka juya ba a gane amma kuma in kuɗin ya bace kai za ka biya duk abin da ka san ka abin da ya mai sauki ne inda ka san iya zama to zaka biya da cin ya salwata ba zaka biya ba zai ce haramun ne kai tsaye hmm? na'am tufatul kaf na rahmanur rahim bismillahir rahmanir rahim qila la hatala ukal multazami wa qila ba da raf'ihi lil hakan qila an ce la hatala tana da sashi al-multazam eh kaman kaman abin da aka lizumta ita ta samu wato tana da saki kaman abin da aka lizumta wakila aka ce kai ba da rafi lil hakam wato saki ya tabbata bayan ta kai case din zuwa zuwa kotu kuma masu ganin kawai saki ya tabbata nan ta take kawai an gani? wato ma'ana wurin da ainihin mace ta tabbatar da cutarwa ta tabbatar da shaidu cewa ana cutarwa amma kuma wato walam kula laha bihi shartu sadar ba ta da wani sharadi wanda ya faru da shi ila na, aka ce akwai saki kawai kamar yadda ka san an lilimta shi aka ce a bayan ta daga ce zuwa ga kotu wa yajzuru alqadi eh, bima Sha'u wa bil talaqi in ya'ud qada'u wa yajzuru alqadi alqali na'am alƙali wato sani wai bisu alƙali alƙali zai yi tsawa da abin da ya gada ma zai tsawata da abin da ya gada ma wa bi talaki in ya kutu qada'u wato kuma zai hukunci da saki idan ainihin hukunci ya sake dawowa in ya ba su lokaci ba su sasanta ba aka dawo sai alƙali ya hukunci da saki kawai kai tsaye tunda duk wani hanya da aka bi don maslaha bai yiwu ba misali وإن ثبوت ضرر تعذر لزوجة وربها تكرر to idan tabbatar da cuta ya gagara ba, ga ainihin mace ta ce mijin na cutar da ita za ka ce ki kawo shaida ba ta da wani shaida babu wani alamar cutarwa a gane wani ko to idan tabbatar da cuta ya gagara ga mace wa ha ta karara sannan kuma kai karanta ya maimaitu tana ta yawan gaya ma alƙali ana fa cutar da ni kasan akwai mutumin da ya iya cizon bumbuke an gani? wato shi zai rinka cutar da kai amma kuma ba mutane da su gane ba kuma idan ka yi magana kai ne fitinan ne ku gane wani ko ana yin haka za ka mutum da ya kasa saka ga ƙarƙashin ƙasa yana yin makirci yana ya kware su sun makirci kai kuma in kai magana za a ce da shirin shi wani na kan zaman lafiya amma kai kuma fitinan ne to kaga in baka yi amfani da dabaru wasu mutane ba su da fahimta kai mai yawan magana sai ne kike da matsala haka nan ko zaman aure ne zaka tsakanin kishiya da kishiya misali zaka daya tana da siyasa to a gaban mijin za ta nuna ma ainihin mijin cewa tana girma uwar gida ita amarya misali in a gaban miji ne ba ta ma kiran sunan uwar gida maman daji ko yaya ko kaza kaza babban yaya ko abin da ya kama da wannan kullum sai ta riga da Allah a turo mun daji din a turo mun daji mana sai ga tana nuna kamar tana san tana girma uwar gida sannan kuma tana girma 'ya'yan. sai miji ya ta jin daɗi to da zarar ita kuma ainihin da zarar ita a uwar gida ɗin ta tashi ɗaukar mataki na ta hukunta wancan sai miji ya ji haushi ya ce gashi kin ga ke da kin cika matsala duk bakin jin ke damun da kishi da hasada in ba haka ba gashi nan ita wacce na son zaman lafiya kullum tana jan ƴaƴanki sai ma tana jan ki tana ba ki girman ki amma ke kaza kaza wallahi tallahi za ki kawo fitina a nan gidan koren ki zan yi to sai ka ga ita wacce ita ce ba ta da gaskiya amma kuma in an yi wasa ita ce za ta mallaki gidan ta koruwar ta ku gane wani ko to irin wayannan maza su riga kulawa in ka ga uwar gida tana ta yin wani abu to ka tsaya ka natsu ka bincika kila kisan mummuke ake mata ita kuma ta rasa dabara da wani lokaci sai ka rasa wani mataki za ka ɗauka wanda kai ma za ka yi kisan mummuke ne shi wannan ya ma kisan mummuke to kai ma ya za ka yi kisan mummuke kila ka rasa kada ka iya munafinci ba shi wancan ya iya munafinci to kai kuma da ka rasa sai ka ɗauki mataki na ɓaro-ɓaro ya kamata mutane ce tutun da wani ya ɗauki mataki ya kamata a bincika me yasa ya ɗauki mataki ya ɓarɓaro? to mai hankali da mara hankali mutane da mafi yawa su da hankali ce wallahi to tana kawai ke damun shi da hasada da kaza da kaza da kaza da kaza sai a jingina mai abin da bai sani ba to shi ma miji zai iya cutar da mace ya zama to wato zai ɗauki abinci ya sa a cikin sto ya kulle wato duk sanda yake gida zai zamanto ba zai fito da abincin ba sai abinci kaɗan zai fito da shi wanda matar ba za ta koshi ba amma in zai fita sai kwaso abinci ya fito da shi waje idan ana magana cewa baya ciyar da ita sai ce ga duba ga shi nan ga shinkafa ga doya ga dankali ga indomi ga kaza kaza sai a gari ga suna ce tsaki in dare ya yi kwashe lokacin da tsakanin magarba mai shayi za ka yi girki kafin zai kwashe ya ajiye sai ya ɗibo kaɗai ya ajiye mata irin wannan wato mana ya kware akan yadda in an zo dubawa za ga abinci amma kuma zance da gaskiya bai ciyar da ita ne, kuma alƙali zai yi aiki da menene zahirin abin da ya bayyana ku gane wannan ko to shi yasa wani al'amari sai a lahira za a yi hukunci akwai al'amarin da duniya gaskiyanka ba za ta bayyana ba sai a lahira sai alƙali zai ce to kawai shi kenan ke ba kawai ke abin da muke baki shawara kawai ki zauna lafiya da miji ki mun fahimci akwai matsala tsakanin duk azarta an gari! eh ila laha talaqu kal multazim sai aka ce tana da saki kamar abin da aka lizinta wa qila ba da rafi'i lil hakka aka ce a bayan ta daga ce sun zuwa ga kotu sanan za a yi magana saki wa yajzuru qadi bima yasha'u alƙali zai tsawatar da abin da ya ga dama idan alƙali ya ga alamar cutarwa ta bangaren miji zai tsawatar da abin da ya ga dama a yi magana wa bi talaki in ya ud qada wato qada uku, hukunci alƙali zai yi hukunci bi talaki da saki in ya ud in miji ya sake dawowa ya cutar da matar zai ce kawai ya ya saki matar alƙali anan yana da hukunci kawai zartar da saki eh wa in subutu dararin ta'azzara idan tabbatar da cutarwa ya gagara ba ga mata wa ta takarrara amma kai ƙara ya mai baitu don in kai alƙalin ka kuma tunanin da yau kai ƙara abin ya yawaita da ya kamata ka yi to in kai bincike ba zai tafi wakila ba ko ban bincike mijin kullum zai gina ta kyauta ga mutanen waje wala akwai mijin da akwai mijin da na ga cewa a gidan gidan da yake zaman haya yana wa mutane alkhairi amma matar shi yana mata kisan mummuki ce fa, ko mu da muke ma mutanen gida ma wanda ba ba ma kama ma san shi alkhairi yake mana bazai ke ke kawai fitina ne kawai za ka yi kuka ta gode wa Allah akwai mijin da in ta haihu ba zai kawo komai ba ko ba zai kula da ita ba amma da zarar mata sun fara cika gidan sai shigo da Allah da abin da ake bukata a mun ne. kowa ta yi ban shi kai wannan mutum mutum ta wallahi ta sauran mata sun ba a zaɓa da shi ya zo ya ce da abu da ke da zai bi kuma aka mai bi ko zai shi kuɗi ya a gaban mutane kowa na gani shi yasa dole ne kan adam ya zama mai basira irin da matsalolin ka taso kada ka yi saurin yanke hukunci sai ka yi bincike eh, bincike yana da amfani sosai ka tsaya ka natsu kada ka ce wallahi wani bai da gaskiya a'a ana kisan mummuki eh sannan ba a duba mai magana ko da wani ya ce kaza da kaza ba a duba mai magana dole dai a bincika kenan ko da mutumin mutumin kirki ne zai faɗi ai wani kirki a fuska ne wani za a san kana mu'amala da shi dukkan shi na mutane kirki ne amma ma kirki da zai kula yana da yawa an gani shi yasa dole ne idan miji ya kawo irin wannan tsara kila yana daga cikin irin wayannan kar ka zo kar ka ce to ai mijin nan dan salafiya ne muna tare da shi a masallaci an gani ai mutumin yana da kirki wajen mu'amala da wuya yake ci matar shi wallahi wani a wajen mu'amala da mutane da kirki ne wajen matar shi ko mugu ne wani kuma a wajen a wajen ne mugu a wajen mu'amala da iyalan shi da kirki wani kuma ya haɗa duka almuhim dai ka zama to mai basira kai mai bincike in an kawo maka irin wannan kar ka yi saurin yanke hukunci ka tsaya ka bi diddigi tukuna eh askin نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب في الدخول المحر yana wajaba wato da zara wato an yi dukuli sadaki yana wajaba idan miji ya saki matar shi to ta ci sadaki wasu kudin haddu sannan hajji ya faɗi ya ce magana da kan wani aure ne yawwa auren da aka yi wasiya aka koye shi wato aure na sirri aure wanda aka yi shi na sirri an yi wasiya to zan aure ki amma kada kowa ya sani to ya zan aure ki amma kada kowa ya sani aure ki to wannan wani aure ne <laughs> shi sa akwai sabanin da malamai suka yi a ina ne ko a sharhin akarwar misalin ne na gani cewa mace ta aure aljani ko mutum ya aure aljana ya halatta wasu suka ce bai halatta ba saboda jinsi ya bambanta suka ce ka ya halatta lam yadi misu wannan insun qabla gun wala jihar. an gani, ka ce ai ayan ya nuna wato aljani yana iya kusan da budurci na mace yana kakar da misali so da haka wasu malamai suna ganin za a iya yin auren in tana son aljani a daura auren haka ko shi ma in yana son aljana ya aure ta amma kuma kullum za ka fito ba a ganin matakar kuma haka za ka tsufa ga kana ana kallon ka hmm? kowa na kallon ka baka da mata eh? ya'yan ba a ganin zai sannan ita matan kullum zai zo ya biya bukata da ita lokacin haihuwa in wata tara ya cika za ta yi mafarki ta haihu sannan in ta haihuwa za ta yi mafarki ma ana raba goro za a yi suna sannan za ta yi mafarki tana shayar da yaro amma an gari ya waye ba ta ganin kowa amma duk wani jin daɗi na aure tana nan tana ji irin wannan kaga shi ne kamar da kawo sirri ke rayu shi ai mijina yana zuwa amma ba ma gani shi ne wallahi zan so a ce da ya bayyana wata ran ku gaisa da shi A ne ba mai da to irin wannan shi ne a yi aure ta aure mutum ne amma kuma kada ya gaya wa kowa cewa eh, in ma matan ta ce ya ɓoye ko shi mijin ce galiba irin wannan nikahun sirri yana faruwa idan yana jin tsoron ainihin matan da ya aura yana jin tsoron matan amma yana so ya auren sai ce kata gaya kowa kawai shi zai rinka zuwa lokaci kaza ya yi kaza ya kaza kusa kuma galiba irin wannan suna jin daɗin auren idan gari daban-daban ne yana aiki a kano yana zaune a kaduna matan shi guda biyu suna nan yana da wata mata a can ya aure ta wato duk mutanen nan gaba ɗaya zai shi ba wanda ya sani wurin da asiri ke bayyana shi ne mai in ya rasu an ce irin wannan ya faru wani ya rasu kawai sai ga yara sun zo ka za ka zaka ce ai ubansu ne ƙarya ne sai ga shi dukkan ma irin na uban komai maganar ma musu ma bai taso ba kawai da ganin su kawai mahaifinsu ne irin wannan yana kawo fitina amma kuma daga baya in an samu shedu Ina, na je Kano ɗaya eh tabbas yana da masu a Kano mu ma shaida ne ai ɗan kwamitin mu ne eh, ɗan kwamitin mu dan kwamitin masallacin mu ne kuma gashi nan wallahi mutum kirki ne yana da mata da sauransu a amma mu ba a san sanin mutum ai gashi nan dai mu ne auren ma da aka yi a masallacin nan aka yi auren ba shi gina magana ya kare ba ba na wajen kaga yara za su yi gado baban ne misali ba yadda aka iya wa ya sannan haddi yana faduwa a nan wajen a tutun da auren a malikiya ba bai yi ba ta can aure ne amma za a yi haddi aka la sannan ɗan yana ne ba ɗan zina ba ne a wajen auren ga ainihin baiwa adamu daulin gurra rashin wadata na auren biya an sharɗanta wajen a ce ainihin ɗaya aure baiwa sai ya zama adamu daulin gurra rashin wadata shi ya zama to bai da wadata da zai iya auren biya wa khawful anat da kuma tsoron zina sharadi bi kenan yana tsoron cewa idan bai yi auren ba zai iya fadawa cikin zina to anan sai ya auri baiwa islamuha kuma baiwar ta zama to musulma wato illa abin shi ne idan ya auri baiwa sai suka samu ainihin karuwa to wannan karuwan ba nashi bane ba duk yaran da za a haifa na ainihin sayyid sintari zai iya bari sai ka sai ka haifi ayan sai kwasa ya kai zango ya siyar sai kawai ka zo zango ka ga an ɗaura 'ya'yanka gaba ɗaya turki za a siyar kai naka kawai naka ga kawo shi ne jin daɗi da matar in dai mutum ya wuri baiwa jin daɗi ne kawai nashi amma ƴaƴan da aka haifa ba nashi bane kan irin wannan mutum ya san abin da yake yi kaga ba zai shiga cikin wannan al'amari ba lalura mai ƙarfi shi zai sanya mutum ya shiga cikin irin wannan eh na wa adamu shubahatin mulkiha da kuma rashin shubaha na mulkinta in akwai wani dan alama wani shubaha na mulki cewa yana da ɗan wani haƙƙi a cikin mallakar ita baiwa ko da shi ne ba zai aure ta ba a ba zai eh, ba zai aure ta ba kamar ita ma ɗiya ga bawa ita ma ɗiya ba za ta auri bawa ba ita ma sai dai in akwai lalura tana tsoron zina kuma sannan kuma ba ta da daman wato ta nemi duk ƴaƴa gaba ita kasa auren su da abin da ya kama da wannan tafi shari'ar da wa nan wa yusafu bi tamalluki ahadihima al-akhir wato ana buɗe aure idan ɗaya ya mallaki ɗaya idan ainihin ita matar ta mallaki mijin ko mijin ya mallaki matar to za a mi za a buɗe auren na gane saboda ba a haɗa mulki da aure sai dai a yi guda ɗaya in dai mutum ya mallaki baiwa sai dai ta zama to sadaka kwarkwara amma idan ya zama to wani ya mallake ta shi ne zai iya auren nam la bi wujud al tahtu banda ainihin samuwan ainihin diya karkashin sa banda samuwan diya karkashin sa yana aure da diya aure auren diya bai hana kuma ya aure baiwa in yana so fa in lam tuni halala umri idan bata wadatar da shi ba yana da baiwa guda daya to sai zama to bai wannan guda ɗaya ba zai ishe shi ba to ko ba shi da kuɗin da zai auri ɗiya ya halatta ya ƙara auren wata baiwar walau ila arba'in ko da ya auri bayi guda hudu gaba ɗaya a ta kai 'ya'yan zango na sayarwa bayi guda hudu ana kai yaran zango shi dai kawai saduwa in yana da kuɗin da zai siya sai je siyo su a can zango din na'am eh samun biya ƙarƙashinsa zai hana ya auri baiwa in ya san yana cikin talauci la wujudul burza ta haka wata da za ka zuba banda samun samun biya ƙarƙashinsa samun biya ƙarƙashinsa zai hana ya ƙara wasu baiwa in da ba wai baiwa ta zama ba za ta zama ƙarƙashinsa to ya za a yi baran kenan za a ce samuwar ya ƙarƙashin sa za a ce sai dai in ta zama diya da ta aure shi amma nan la wujudal qurra ta wuce banda inda akwai ainihin diya ƙarƙashin sa sai ya auri baiwa wannan ba laifi kafin ka fahimta to in ba ta wadatar da shi ba zai iya tarawa eh na'am yaran su zama ba shi ba wani yara wanda aka haifa da ta yi zama na na mai gidan ne na mai e, an kai su kasuwa ba da zai iya biya mana siya zai yi in da kuɗi zai je biyo a babin misali wai zai kara misali sai yanka kasuwa tunda ba su zama 'ya'yan shi ba zai ƙara ɗauko a matsayin misali suka girma ya'yan to shi ne amma bayi ne mana Ya'yan shi ne amma suna ƙarƙashin bauta a gani ba wai in in mata bane wato shi abin da shi magana kamar shi 'ya'yan mata ne zuwa mutum ya gansu a can zai ya auro bai ci aure ta ɗauki Ya'yan shi ne jinin shi ne amma ba shi da iko ne saboda suna ƙarƙashin bauta hmm? kuma ba dama su gudu in mutum na ƙarƙashin bauta haramun ne wa alaikum salam zai iya mana e, zai iya shi ya haifi kayan ko zai ce wa mai gidan ba sai mu da gidan ba dole bane amma ya kyauta ne ya masa to sai bari ya sai ma wani yau, wajen wanda ya siya don wani kasan mugu ne wani in kana makwabtaka da shi zai siyar da shago ba zai siya maka makai sai daga ji labari ana ciniki kus kus kus kus kus to shi yana ganin in ya siyan ma ka tsaro an gani to zai ga in ya siyan ma da zarto ai ta ci gaba shi da zai wulaƙanta kare yanzu. Allah ya sauke na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك